Dan na subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna kararrawa mun gode. a sauraron mu barkanmu da warhaka mu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan shiri na English Lessons in Hausa Part 9 darasi na tura Kada kuma ta ku na subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kuma za ku iya ba mu shawarwari muna waraba da shawarwarin ku ta wannan namba kamar haka. To masu sauraron mu ku biyo mu. English Lessons in Hausa Part 9 Darussan Turanci a harshen Hausa Kashi na tara Where can I get food around here? A ina zan samu abinci a nan wurin? Where can I get food around here? A ina zan samu abinci a nan wurin? Are you hungry? Kana jin yunwa ne? Are you hungry? Kana jin yunwa ne? Yes, I'm very hungry. Eh, ina matuƙar jin yunwa. Yes, I'm very hungry. Eh, ina matuƙar jin yunwa. What do you want to eat? Me kake so ka ci? What do you want to eat? Me kake so ka ci? I want to eat rice and stew. Ina son da ci shinkafa da miya. I want to eat rice and stew. Ina son da ci shinkafa da miya. Why do you want to eat rice? Me yasa kake son ka ci shinkafa? Why do you want to eat rice? me yasa kake son ka ci shinkafa i like rice because it is important to the body ina son shinkafa saboda tana da amfani a jiki i like rice because it is important to the body ina son shinkafa saboda tana da amfani a jiki i like rice too but i'm not hungry ni ma ina son shinkafa amma bana jin yunwa i like rice too but i'm not hungry ni ma ina son shinkafa amma ba jin yunwa why are you not hungry me yasa baka jin yunwa why are you not hungry me yasa baka jin yunwa because i have already eaten at home before i came out saboda na riga na ci abinci a gida kafin na fito waje because i have already eaten at home before i came out saboda na riga na ci abinci a gida kafin na fito waje what have you eaten at home me ka ci a gida what have you eaten at home? Me ka ci I have eaten yam porridge. Faten doya na I have eaten yam porridge. Faten doya na Wow, I like yam porridge so much. La, ina son faten doya sosai. Wow, I like yam porridge so much. La, ina son faten doya sosai. I still have some at home if you want to eat. ina da ragowa a gida idan za ka ci i still have some at home if you want to eat ina da ragowa a gida idan za ka ci okay let's go to the house together to mu je gidan tare okay let's go to the house together to mu je gidan tare what is your favorite food for dinner wanne kalan abinci ka fi son ci da daddare what is your favorite food for dinner wanne kalan abinci ka fi son ci da daddare I prefer taking tea and bread for dinner. Na fi son cin biredi da shayi da I prefer taking tea and bread for dinner. Na fi son cin biredi da shayi da Tea and bread are what I prefer for breakfast. Bread da shayi su ne abin da na the son karyawa da su. Tea and bread are what I prefer for breakfast. Bread da shayi su ne abin da na the son karyawa da su. What food do you prefer for lunch? wanne abinci ka fi so da rana which food do you prefer for lunch wanne abinci ka fi so da rana i can eat anything at lunch time zan iya cin komai da rana i can eat anything at lunch time zan iya cin komai da rana